وكل شيء فعلوه في الزبر kowane aiki bayi suka aikata to yana rubuce a cikin littafin mala'ikun da suke kiyaye ayyukan bayi babu abin da yake wuce su